Kamar da kuke gani za ga ya nuno masa anan akwai Gmail sannan kuma akwai password ɗin password ɗin amma zai ga wannan password ɗin a rufe. To da ya taba wannan alama idan zai ga wannan password ɗin wannan Facebook ɗin ko kuma password ɗin wannan website ɗin da yake so ya ma hakin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa sunana Sayyid Ahmad Keke. a ah, so da dama za ga mutum bai mai da wayarsa wata muhimmiya ba. hakan yake sa za ga mutum ya waye gari an masa hakin din facebook ɗinsa ko kuma an masa hakin din gmail dinsa ko kuma namba wayarsa ko kuma an ga inda location dinsa yake hakan yake sa na ci bayani wannan bidiyo na nuna muku irin hatsarin yadda kuke barin wayoyinku kowa ya mallaka sannan kuma yadda kuke bari kuna ta'adin din wani application wanda bai dace a wayarku ba ko kuma da zara an turo muku da link ku rinka shiga hanyoyi guda uku wanda za a iya gano dukkanin wani password wanda kai amfani da shi a wayarka ko kuma ka amfani da shi a gmail ɗin so da dama za ga wani lokaci messaging directly ma an turo ma da normal message irin ana ma talla haka to mutum sai ya shiga wannan link din bayan ya shiga kuma sai ya ga abin da bai dace ba kuma abin ma da bai san ma me yasa aka turo masa ba to irin wannan za ga to irin wannan za ga an turo ma ne kawai babban burin shi ne. ka taba link din bayan ka shiga link din ne za ga wani location din ka ko kuma za ga wani password din da kake amfani da shi a wayarka to haka yake sa za ga mutum yana ta korafi akan ana yawan ana yawan hakin din Facebook din sa ko Instagram din so dama mutum yakan zama eh, wajen adadin application kowane kala wanda bai san ayyukansu ba sannan kuma yana barin gmail ɗinsa a ko'ina duk inda ya ga link an ce sa gmail ɗinka zai sa ko lokacin ma a tambayi wani abu da ya danganci bankinsa irin bbn ko kuma account detail haka to hanya ce ko in ce waɗannan hanyoyi suna da matukan haɗari na ganin cewa kana barin komai naka a bakin mutane ko kuma kana shiga dukkan wani link da ka shiga ko kuma kana adin wani application kamar na faɗa muku a baya zan na muku waɗansu hanyoyi masu haɗarin gaske da zarar an mallaki wani abu a wayar ka ko kuma an mallaki wayar ka baki ɗaya za a iya gano dukkanin wani password da ka amfani da shi ko da kai ma misali ka amfani da shi sannan ka manta sannan kuma wannan hanya ko da ba wancan abin da na lissa lissafo a baya ba idan kai ma misali kana so ka gano wani password za ga wani lokacin mutum bayan yana amfani da facebook amma kuma ya manta da wannan password din nasa ko kuma yana amfani da gmail sannan kuma ya manta da wannan gmail din nasa su wannan hanya ta baka dama da ka shiga ga dukkan wani gmail ko ince wani password da kake amfani da shi a wayarka da ne zai sa ka gano dukkan wani abu da kake amfani da shi ka sa password saboda haka wannan hanya tana da matukar amfani za ka kare kanka sannan kuma za ka gane hanya da ka iya gano duk wani password da ka manta da shi a baya saboda haka ku biyo min bidiyon tun daga farko a ƙarshe Kafin mu ci gaba da rasu mu na roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan kai mana share na gode da farko dai hanyoyi guda uku ne wanda ake gano dukkan wani password a wayar ka ko kuma ake gano ake gano dukkan wani password da kake amfani da shi da gmail ɗinka da farko hanyar da aka fara yi shine zaka shiga cikin setting ɗin wayar ka da zarar mutum yana so ya gano password ɗinka zai shiga cikin setting ɗin kan wayar ka yana shiga cikin satin ɗin kan wayar ka zai nemo users and account ko kuma a wata waya za ga account da kawai mutum zai taba idan kai ma misali kana so ka gano password ɗin za ka shiga nan kana shiga sai ka nemo gmail ɗinka idan gmail ɗaya ne za ga gmail guda ɗaya an kuma da yawa ne za ga dukkan wani gmail ya buɗe ma to misali in kana so ka gano dukkan wani password da ka amfani da shi shine sai ka taɓa gmail ɗin kana taba gmail ɗin za ga google account to sai ka taba google account ɗin kana taɓa google account ɗin za ga dukkan wani bayanai abin da ya danganci akan wannan gmail ɗin to yanzu misali ko da a ce misali kai ba kai ka shigo nan ba za ga wani abokin naka yana so ya ma hakkin ɗin wani abun ko kuma wani ya arwayarka yana so ya ma hakkin ɗin wani abu na gmail ɗin naka directly yana an san wayarka zai shigo cikin gmail ɗin tare da baka sani ba yana shigowa zai shigo cikin nan za ga akwai personal info to kawai sai ka taɓa personal info ɗin nan kana taɓa personal info a nan da ake gano dukkanin wata namba waya da ka amfani da shi a cikin wannan gmail ɗin sannan da kwanan wata sannan kuma za a iya cirewa a canja wannan namba wayar misali bayan ka shigo nan za ga suna bayan nan kuma za ga kwanan wata a nan sannan kuma a ƙasa za ka ga number waya da aka buɗe wannan gmail din wadda take waya da tsaro idan za a sa account din a wata wayar to directly kai tare da baka sani ba mutum zai shiga cikin phone number din da yana shiga directly mutum zai canja wannan number yana canza wannan number shikenan ya riga ya kwace ma gmail din shi yasa ga kawai gari ka rasa ya za ka dawo da wannan gmail din naka alhalin maybe abokinka ne ma ya ma hakin din nan sannan kuma za ka akwai email da kuma kwanan wata da komai da komai nan. bayan ya shiga nan zai tsatsara wani abu bayan ya canja number waya sannan kuma zai shiga ya sawa abin naka security wannan gmail din naka za ga security nan za ga two verification wanda ake sa security wannan hanya tana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka gane wanda yake an san mawaya sannan kuma yake shigowa cikin setting ɗinka hanya ta biyu shine abin da zarar mutum ya an shi waya kawo kuma ya mai hakkin din wannan gmail din naka wanda na fara nuna yanzu zai shigo cikin chrome ɗinka inda kake browsing ko da ba chrome ba ma yana shigowa cikin da kake browsing abin da zai rubuta kawai zai rubuta password.google.com to da zarar ya rubuta wannan abin shikenan dukkanin wani password da kake amfani da shi da wannan gmail din zai gansa misali bayan ya buɗe ma haka za ga google password manager to sai ka taba kana taba directly zai bude ma ko ince zai budewa wancan wanda ya ma hakin din Gmail din yana budewa zaka ga dukkan wani dukkan wani website da ka amfani da da password da kuma Gmail din wannan da kuma wanda ka amfani da shi da wayar ka misali idan yana so ya ma hakin din Andromo ko kuma Facebook anan zai ga Facebook saboda mun bude Facebook da wannan Gmail din ba shi yasa ba gan shi anan ba ne ma ko gaba ɗaya ma babu wani babu Facebook a cikin wayarta amma hannan za a iya ganin password din Facebook din misali da zarar ya zo nan duk wani abu da ya taɓa yana taɓa kamar yadda kuke gani da zari ya taɓa kan facebook din ko kuma ya taɓa kan website din zai buɗe masa haka yana buɗe masa haka directly kawai zai taɓa continue na yana taɓa zaga ya bashi dama ya buɗe wannan facebook din ya ga password din wannan facebook din kamar yadda kuke gani anan kamar yadda kuke gani zaga ya nuno masa anan akwai gmail sannan kuma akwai password din password din amma zai ga wannan password din a rufe to da ya taɓa wannan alama idan zai ga wannan password din wannan facebook din ko kuma password din wannan website din da yake so ya ma hakin da zarar ya ma hakin din gmail din ka ko ya amshi wayar ka zai iya ma komai sannan kuma wannan hanyoyi da nuna kai ma idan misali ka adin din ko in ci ka buɗe wani website kana so ka gano password din wannan website din hanyar da ka bi kenan to waɗannan hanyoyi suna da matukar amfani sannan kuma suna da matukar haɗari hanya ta uku da zarar mutum yana so ya gano wani sirri naka ko ya gano wani password wanda kake amfani da shi baki ɗaya a wayar ka shine da zarar ya shigo browser ka Chrome ko Opera ko UC browser zai nemo option option shine dugo digo guda uku kuma layi layi guda uku a saman browser ne ko a gefe ko a ƙasa ya danganta da inda ga wannan option din naka wanda kuke gani ni nawa gashi nan a sama to kawai da zarar mutum ya taba yana taba zai zo nemo setting yana nemo setting zai bude masa haka bayan ya bude masa haka zai ga password kawai zai taɓa wannan password ɗin ko ce kai ma in kana so ka gano wani abu za ka taɓa wannan password ɗin kana taɓa password ɗin nan za ka dukkanin wani website da ka buɗe da kuma gmail ɗinsa da kuma wannan password ɗin nasa anan shi ma nan zai iya gano sauran dukkanin wani gmail da ka amfani da shi sannan zai iya ma hakin na wannan gmail ɗin ga misali ga da zarar ya ga wannan website ɗin zai taɓa haka yana taba shi ma directly za ga akwai wannan gmail din sannan kuma a wannan password din yana taba alama idan nan za ga wannan password din ya bude kamar yadda kuke gani sannan zai iya canja ma anan sannan zai iya ma adin ya je ya je canza ma dukkan wani abu da bai dace ba za ga su akwai su da yawa inda a ce asalin gmail ina ne za ga akwai website website da yawa wanda ne amfani da su to dukkan adadin gmail din da ka amfani da shi a wayarka za ganshi a anan da kuma password din so waɗannan hanyoyi suna da matuƙar haɗari ya kamata a ce mutum ya kula da wayarsa sannan ya kula da gmail ɗinsa sannan kuma ya kula da kowane kalan link da yake shiga idan an turo masa a whatsapp ko kuma a facebook ko kuma a wani wajen da bai dace ba ko kuma direct message ma haka bayan nan kuma ka kula da wanda yake ɗauko ma ba wani lokacin abokinka ne ma yake ma hakkin ɗin kai alhalin kai baka sani ba saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na lakin sannan kuma na share na gode